الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون yan uwa masu girma hudu ba mu ta wannan rana a gurguje saboda ƙarancin lokaci ta yi tsokaci ne akan wata haƙiƙa wadda da dama wasu ba sa son a ambata wadda kuma manzanmu sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wasiya mu yawaita ambato bal ko da ka kasance kullum sai ka tuna wannan al'amari sau goma sha goma baka yawaita ba don cewa ya yi akfiru min zikiri hadimin ladda ku yawaita tuna mai yanke jin daɗi ita ce mutuwa wasu daga magabata suna cewa ba wanda Allah zai azurta da yawan tuna mutuwa face sai ya rabauta da abubuwa uku abu na farko gaggawa tuba abu na biyu nishadi wajen ibada abu na uku wadata da kalilan na duniya ba tare da sai ya yi haɗama da zari ba amma duk mutumin da aka mantar da shi tuna lahira to za a jarrabe shi da musiba guda uku abu na farko cewa zan tuba zan tuba ba zai tuba ba abu na biyu kasala wajen da'a abu na uku haɗama da zari wajen neman tara duniya domin gani yake kamar zai dawwama wannan shine hangen magabata game da bala'in da rashin tuna mutuwa ke jawo mana kana cikin al'amuranka sai abu goma ka waya wanan nan da ka sani abokin aikinka wanan nan da ka sani makwabcinka wanan nan da ka sani a ma'aikatarku Allah ya masa cikawa sai ka je ka cikin wani ɗimuwa wai da gaske wanan da muke zaune lafiya wanan mai lafiya wanan mai ƙuruciya wanan da ke tashen shi ya za ka yi lokaci ya yi masu hikima na cewa ta min mina duniya fa innaka la dare idza janna laylun hal ta'ishu ilal fajiri, ka yi ma duniya guzirin da zaka tafi da shi lahira dan baka sani ba in dare yayi ko zaka kai zuwa safiya wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin hasha min ad-dahr da dama mai lafiya ya mutu ba tare da rashin lafiya ba kuma da dama mara lafiya ya rayu tsawon zamani domin lokacin shi bai ba وكم من صغير يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانهم وهو أو نسجت da dama yaro ƙarami ana sa ran rayuwar shi ta tsawo alhali an riga an saƙa likafanin shi ba tare da an sani ba wa min arusin zayyanu hali zaujiha wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri da dama za a iya samun amarya ana shirya ta ga ango amma kuma can waje ɗaya kabarinta na jiranta ba tare da an sani ba wannan haƙiƙa ce mu ji ta a jikinmu kuma annabi rahma ya ce a hadisin anas wanda babarani ya fidda albani ya inganta cewa yana daga alamun da zai faru kusa da tashin ƙiyama yawan mutuwa fakat ɗaya yanzu kuke tare da wani sai ka ji lokacin shi yayi Hudu ba mu ta baya na ba mu labari mutumin da ya shiga motarsa ya yi ki sai yana amsa waya yaron shi ya zo tsaye yana jiran ya gama amsa waya domin ya gaya mashi sako kafin ya tafi bai ɗora ƙafa shi kan totur ba sai aka ji ɗif ya daina magana a leƙa sai aka samu rai ya yi halinsa babu rashin lafiya ba komai wannan ita ce haƙiƙanin rayuwa lafiya ba abin ruɗuwa ba ne ya man bi duniya hushtagal wa garra hutulul amal falmautu ya ci fal wal qabr amal ya wanda ya shagalta da duniyarsa tsawon buri ya shagaltar ya mantar ka sani mutuwa na zuwa ne ba tare da bada notice ba ba ta ɗaga labule ba ta ƙwanƙwasa ƙofa ba ta neman izini ba ta bibiyar shekaru ko sai mara lafiya kullum ka zama rabi hadisin abdullahi dan umar idza asbahta fala tantazirul masa wa idza amsaita fala tantazirus sabah in ka ganka a safiya ba dole ka kai maraice ba in ka ganka a maraice ba dole ka kai safiya ba yi yawo da wannan haƙiƙa shine ba za ka yi nadama ba ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsaru ku yi abin da Allah ya sa ku kafin lokacin da za ka ga kanka cikin matsalar da ba mai tallaba maka sannan ya ce ku ƙara kyautata ayyukanku kafin azaba ta zo bagatatan wa antum la tash'urun an taqula nafsi ya hasarata ala ma fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin cewa kai cuna na yi sakaci rayuwata ta taɓarɓare a iska gashi yau gani cikin layin matattu ana marigayi baka kuma da wata dama wacce ta wuce wacce ka riga kai rasa duniya ba a mata shiga biyu baka da second chance don haka yan uwana umar ɗan khattab lokacin da aka soke shi da waka ƙasan cikinsa kusa da mararsa an kawo likita ya auna ya gani yaya zai rayu ko ba zai rayu ba sai ya ce a zo da madara aka ba umar ya sha likitan nan sai ya ga madara na zubowa ta ƙasan tumbinsa ya ce yi wasiya ya amiran na ba za ka rayu ba yi wasiya ya ce a kira mun hudhaifa al-yamani aka kira shi ya ce kai ne ma'abucin sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam don Allah gaya mu shin ina cikin munafukan da annabi ya lissafa nan take huzaifa yayi yi shiru ya ce ina haɗa ka da Allah huzaifa ya ce sirri ne na manzo sallallahu alaihi wasallam amma tun da ka matsa ba zan gaya ma kowa ba bayan kai umar baka cikinsu ya gaya ma Abdullahi ɗan Umar bayan fitar Hudhaifa ya ce don Allah ka lura idan na cika da bayan na rasu ka lura Hudhaifa zai zo zai man sallah in har bai man sallah ba to wancan ya faɗi ne domin jin nauyi da jin kunyata amma ina cikin munafuka na biyu ya ce ka je ka samu na Aisha ka tambaye ta cewa Umar babu batun amirul mu'minin Umar yana roƙonki idan ya cika ɗakin da aka rufe manzo sallallahu alaihi wasallam ɗakin da aka rufe abokinsa Umar abokinsa Abubakar da Allah ko wajen ƙafafu ne a ɗan samu wurin da za a tsafa ne, ta ce da kuwa na zaɓa ma kaina ya zanga mijina ga mahaifina in zan ni ce na uku amma tun da Umar ya zaɓa babu abin yi duk da haka ya ce ma Abdullahi ɗan Umar idan na cika kar ku ce amirul mu'mini na namana na Aisha sallama a'a ku ce bawan Allah ɗanta Umar yana neman izininta a shigo da shi in ta ce a'a ku kai ni makabartar sauran musulmi kar ku matsa mata mai ruwa ta amsa wannan bukata ne saboda jin nauyi da jin kunya hakan kuwa ya faru Umar na cikawa kafin ya cika abdullahi dan umar ya ɗaukan shi yana sawa a kan cinya ice a'a abdullahi ɗora kaina a ƙasa ya musa da ƙasa don allah ya gani ba kowa ba ne ya yafe mu ya ji kaina idan umar ya kasance a haka ina labarin ka? ina labari na ɗan uwa mutuwa haƙiƙa ce wadda gobe take ko yanzu ko yau kuma in ta zo ta riga ta tabbata ka shiga layin marigayi ba za ka dawo wannan rayuwa ba ka sake maimaita ta ta riga ta abu ta gama sunan ka marigayi kuma ka san abin da ka bari duniya kuma ka san abin da za ka je ka taras jiya jiyan nan mun wayi gari da wani bawan Allah liman ne a masallacin da muke sallah a jabi yana yawaita yi mana iya ƙoƙari wajen limanci bawan Allah ƙalla ka samu ya makara a sallah injiniya abubakar imam ne wanda yake yana aiki fcda bawan allah nan ina tabbatar mana da cewa idan lokacin sallah ya yi daga fcda zai bari ya tafi jari ba za ka ga ya makara ba faja'atan aka ce shekarun jiya an kai shi asibitin garki jiya ya ce ku allah ya masa cikawa bawan allah na tafi national mosque da sunan cewa a masa sutura mu samu halartar sallar shi na shiga na iske iyalinsa an ba su dama shiga wajen gawar don haka na shiga da nufin yi masa addu'a an buɗe fuskarsa tana haske yana fara'a kai ka ce zai amsa kira wannan abu ya ɗau hankali na na kalli irin Na cinsa wajen halartar sallah a kan lokaci baya neman ƙarya a cikin al'amuran rayuwa gashi ya kai darajar difti director amma wata estalid yake hawa har haka rigar shi ba za ka iya kallanta ka ɗauka ba wani wanda yake ya kai wani matsayi ne amma yau kuma ya wayi gari a matsayin wanda za a kirga cikin matattu wannan rayuwa ba ta da tabbas mun je mun ga yadda aka masa zana'ida yadda aka rufe sa ɗan uwana ba ka taɓa cewa ga wanda ya bibi wannan rami wai zai dawo ya rinka saba ma Allah a doron ƙasa zai wahala amma muna daga fala. muna da mantuwa muna saurin rabkana duniya ta shagaltar da mu har ba ma halas ba haram kake bi a guje Allah ka cika mana da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka jarrabe mu da roɗuwa da wannan duniya Allah ka sanya mu shirya ma mutuwa kafin ranar da za ta zo ya Allah kada ka jarrabe mu yayin fitar rayukanmu Allah ka sa mu cika da imani ka ji kanmu ka gafarta mana Allah ka sauwaka mana raɗaɗin mutuwa Allah ka sa aljanna ta zama mu gaba ɗaya Allah ka sa mu su zama dausayin aljanna Allah ka sa shi ya zama kogo na wuta Allah mun tuba mu masu laifi ne Allah ka yafe mana Allah ka ji kanmu ka sa mu cika da imani in ajalinmu ya taho